daidai da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na tara daga cikin jeren karatuttukan littafin atibbin nabawi wallafar babban malami shekul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al allah maɗaukakin sarki gafarta mishi a inda muke karatun wata doguwar muƙaddima wadda babban malami al'allamatu salafi abu usama salim ibn eid al-hilali ya wannan littafi a yayin da ya ainihin ware sahih din shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin wata doguwar gaba da ya kira ta an sahihu fil islam tsarin gudanar da kula da lafiya a musulunci wa asaruhu fi hifz sihhatil fardi wal mujtama' da kuma irin kyakkyawan tasiri da wannan tsari na kiyaye lafiya na musulunci ya yi game da kula da lafiyar mutum guda da kuma tattaruwar jama'ar da suka taru a wuri guda wato musulunci addini ne mai tsari tsarin da ya zo da shi dangane da kiyaye lafiya wanda kuma wannan kiyaye lafiyar matukar an bi shi za a ga kyakkyawan tasiri ga rayuwar mutum guda za kuma a ga kyakkyawan tasiri ga tattaruwar wasu mutane a gida guda ko a ɗaki guda ko a makaranta guda ko a anguwa guda ko a gari guda ko kuma a ƙasa guda kenan ko da musulmi ne idan ba su bi wannan tsarin ba ba za a ga tasirin ba kuma ko da kafirai ne suka ari wannan tsarin suka fabbaka shi to za a ga wannan kyakkyawan tasiri wannan ya nuna ashe musulunci ba shi ke da matsala ba amma waɗanda suke da'awar musulunci suka aiki da musulunci su ne matsalar da suka jawo musulunci matsala a yau kenan yau idan aka samu musulmi da cututtuka na aubi'a wato cututtuka na ainihin yaduwa waɗanda suke harbin 'yan uwa waɗanda suke kashe jama'a suke kare dangi da sauransu aka bincika aka ga sakamakon kazanta ne wannan kazantar ba musulunci ba ce ina fata an gane kuma bai kamata ma in an tashi danganta ƙazantar a danganta ta ga musulmi ba domin aka ce musulmi abin da ke fara ɗarsasuwa a zuciya shine waɗanda suke musulunci don haka kawai sai dai a nuna wasu ƙazaman mutane ne waɗanda a cikin ɗabi'a su ƙazanta ta rinjaya ta har suka samo wa da kansu wannan yanayi amma musulunci addini ne da a baya mun ji irin tattalin da ya yi game da kula da jiki da wasu ɓangarori na jiki da ƙofar gidaje da shara da abin da ya shafi duk komi da komi musulunci fa sai da ya kawo to a yau in aka ga wani ƙazami ka a danganta shi zuwa ga musulmi balle kuma zuwa ga addinin musulunci za mu tashi a gaba ta shida a shafi na sha tara na wannan muqaddima da yake cewa nazaratul islami ilal marazi wal marba irin duban da musulunci ke wa cuta ko rashin lafiya da kuma su marasa lafiya shin musulunci ya ɗauki cuta wata aba ce wadda za a koma ana ka, ana kuma zargin wanda yake da cutar ko kuma wani abu ne da za a koma ana ainihin wato rashin nuna tawakkali ga Allah wato musulunci ya koma yana kyama ne ga marasa lafiya ya nuna rashin muhimmancinsu da rashin tausaya musu ko kuwa to alal aks musulunci kamar yadda malam yake cewa inna kurhal maradi amrun fitri kyama ta rashin lafiya ɗabi'a ce wadda take a cikin ainihin halittu wato kyamar rashin lafiya ɗabi'a ce wadda za ka same ta majbula jibiliya ce ta me duk wasu ɗabi'u na halittu ba za ka samu ɗan adam yana sha'awar rashin lafiya ba ah. kenan kyamar rashin lafiya ɗabi'a ce ta mutum lakin islam bi nazaratihi ila al-marad wal marda sai dai kuma musulunci da duban shi da ya zuwa ga ainihin wato rashin lafiya da kuma su mara lafiyar hawwalahu ila amilin ijabi ya ainihin wato juya rashin lafiya da kuma ainihin wato mara lafiya zuwa ga wani hali ne na samun wata fa'ida ijabi wato na advantage wanda yake da fa'ida wato lokacin da rashin lafiya ta same ka madadin musulunci ya kyamace ka a wannan lokaci kuma sai wasu fa'idoji za su bullo maka za a sassauta maka ibada za a ɗauke maka wasu taklifat kamar zuwa jihadi da makamantansu sannan musulunci zai ba da wasu sauƙi da wasu haƙoƙi da kuma za a ɗora kan waɗanda ke kewaye da kai kaga a daidai lokacin da kai a ɗabi'a ka kana kyamar rashin lafiya shi kuma musulunci bai ƙyamace ka ba a lokacin sai tattaro ka yi rungume ka alif na farko malam ya ce fahuwa tila'un shi rashin lafiya musulunci sai dube shi a matsayin jarabawa ce yukaffiru dhunub wadda take kankare zunubai wa yarfa'u darajat kuma wadda take ɗaukaka darajoji idza talaqahu muslim min ghairi huzni amma in musulmi ya karbi wannan jarabawa ba tare da bakin ciki ba wala shakwa ba tare da kai kuka ga wani ba sai ga Allah wala dajar ba kuma tare da ainihin wato rashin dangana ba rashin haƙuri panikin hayaniya kai kenan da an taba ka wayyo Allah duk anguwa an san cewa akwai mara lafiya a gida kaza a abin da ake so a jika da hakuri, da kalmomi na istirja'i da kalmomi na komawa ga Allah da kuma fatan ainihin Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wannan to kun ji sharaɗin da zai sa kenan musulunci ya dubi rashin lafiyarka a matsayin jarabawa mai kankara zunubai mai ɗaga darajoji ko kun fahimta jama'a don haka duk wanda Allah ya ɗora mishi rashin lafiya tare da yana kyamar rashin lafiyar amma ya mai da al'amarin shi ga Allah ya lazimci zikirori zuciyar shi ta cika da tawakkali ga Allah to irin wannan rashin lafiyar shine musulunci ya dube shi a matsayin amilun ijabi wani abu ne wanda zai jawo wasu fa'idoji daga ciki akwai kankara zunubai akwai ɗaga darajoji jimun ja'ala lil maridi haqqun ala ba'un ja'ala lil maridi haqqun ala baqiyati ikhwanihi al muslimin musulunci ya ɗora wasu haƙoƙi ga sauran 'yan uwan marasa lafiya duk mutumin da yake mara lafiya ne to musulunci ya ɗora wasu haƙoƙi ga 'yan uwan shi musulmi fa ja'ala iyadatal maridi min huquqil muslimi 'ala al muslim kaga sai musulunci ya sanya zuwa gaida mara lafiya ko duba mara lafiya ko kula da mara lafiya na daga cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi dole ne idan ɗan uwanka musulmi ba shi da lafiya ka je duba shi ka kula da shi ka ba shi duk abubuwan da yake bukata na haƙoƙi da Allah ya ɗora maka ta'ul addu'a lahu bishifa sannan yi mishi addu'a da samun sauƙi da waraka wa hassuhu ala tahammuli was sabar da kuma kwadaitar da shi akan iya juriyar daukar wannan rashin lafiya da kuma haƙuri liyakuna qadiran ala tamasuk ba dan komi ba domin ya zama yana da iko na ainihin wato juriyar wannan larura da ta same shi wa hadhihi halatun nafsiyya to kaga waɗannan wasu halaye ne na ɗabi'ar ɗan adam tu'inu ala muqawamatil marad waɗanda ke taimakawa wajen faɗa da rashin lafiya ko kun fahimta misali lokacin da mutum zai kwanta rashin lafiya ka zo duba shi kai mishi addu'a ka kwadaitar da shi akan haƙuri da juriya sai ka ga zuciyar shi ta kwanta ba komai ka ɗauka ka bashi a baki ba ba dafa jikin shi kai kai wani abu ba amma sai ka ga ya samu sanyin zuciya kaga shine hala nafsiya wato wani psychological kawo mishi wani abu ko yi mishi addu'a ko makamantan haka sai kaga zuciyar shi ta ɗauki zafi shin jama'a dama su ne mishi fatan sharri ne ko kuma wani na da hannu a kai ne me yasa wani bai zo ba ya aka wani bai ji labari ba ne to sai ga zuciyar shi tana hauhawa to a lokacin da jiki ke fama da raɗaɗi tunani kuma yana harbawa wata irin harka daban zuciya kuma tana bugawa akan to sai al'amura sai ga sun ƙara rikicewa amma kaga wannan addu'a ba shi haƙuri zama tare da shi gaya mishi kalmomi masu laushi su ne malam ya ce waɗannan wasu halaye ne na ɗabi'ar ɗan adam waɗanda suke huce ɗan adam ka dubi yaro da kyau ka gani idan ya ɗauki zafi ya tsandara kuka sai ga akwai kalmomin da za ka faɗa mishi kalmomi ne sai su ƙara mai wuta akwai kuma waɗanda za ka faɗi sai ga sun sauke mishi wannan zafin ba tare da ka ba shi komai ba baka yayyafa mishi ruwa ba baka ba shi komai ba kalmomin za ka faɗe su in ma su ɗaga ko kuma su sauke wannan fushin haka mara lafiya wannan shine hala nafsiya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'un malam yace amalal islamul marda amalal islamul marda mu'amalatan khassa musulunci ya mu'amalanci marasa lafiya mu'amala ta musamman ya ba su kula kula ta musamman fa asqata anhum ba'd al kal jihad sai musulunci ya sauke musu wasu daga cikin farillai kamar jihadi wa khaffafa anhum ba'daha wasu farillan kuma ba a sauke musu su ba sai aka sauƙaƙa musu su kasiyami was sala kamar azumi da ainihin wato sallah idza kana qiyamul biha alal asli idan ya zama mara lafiya ya tsayu da yin waɗannan abubuwa a bisa yadda asalinsu suke ya ja'alu sihhatahu fi tadhuri zai sanya rashin lafiya shi a wajen ainihin jinkiri in ya zama ga ka da rashin lafiya in ka yi azumi rashin lafiya za ta jinkirta idan ka yi sallah a tsaye rashin lafiyar za ta jinkirta to kaga shi ne a wannan halin in ka yi su akan asalinsu ko kun fahimta yin su akan asalinsu zai ja maka matsala to sai aka sauke maka su a bisa asalin nasu wa shifa'uhu fi ta'akhurin sannan kuma in ya zama yin azumin a kan lokacin azumi da yin sallah a tsaye ko a makamantan haka zai ja rashin lafiyar nan ta jinkirta to duk waɗannan halaye ne da musulunci ya lura da su don haka sai ya sauƙaƙa kun ga ibadojin da zai yi a yafe su sai aka yafe su kamar me kamar jihadi ba don komai ba saboda jihadi na iya yiwa wani ya ɗauke wani sallah kuwa da azumi wani ba zai ɗauke wani ba to da wani ba zai ɗauke wani ba sai aka jinkirta maka daga yadda azumin da za ka yi yanzu aka ce bari sai gobe ba za ka iya gobe ba bari sai jibi ba za ka iya jibi ba bari sai bayan wannan wata kaga anan an sauƙaƙa maka yanzu musulunci ya kula da mara lafiya ko bai kula da mara lafiya ba ya kula da shi kaga a can baya ya kula da shi wajen bashi yanayi kyakkyawa a addinance shine kankare mai zunubai a zumunce yan uwa kuma su kula da shi a nan kuma shi musuluncin da ya dubi haƙoƙin da ke tsakanin bawa da Allah na yafewa aka yafe na sauƙaƙawa aka sauƙaƙa ba don kuma ba saboda a saman maka da yanayi kyakkyawa da za ka san Allah maɗaukakin sarki tabbas ya sauka maka da rashin lafiya na haka yana sane da halin da za ka iya da halin da ba za ka iya ba ya maka kyakkyawar mu'amala jimun aqtal marida rukhsatan tu'fihi min iltizamatin shar'iyya sannan har wa yau musulunci ya baiwa mara lafiya wani sauƙi wanda wannan saukin zai yafe mishi wasu abubuwa da aka lazimta musu aka lazimta mishi su na shar'ance na shari'a hasba ma taqtadihi darura da gwargwadon yadda larura za ta hukunta wato musulunci ya lura da cewa mara lafiyan nan akwai wasu halaye da abubuwan da aka lazimta aka tirsasa aka ce haramun ne ya amfani da kaza ko lazimi ne wajibi ne ya yayi kaza musulunci sai dubi wasu halaye sai sassauta wannan haramci sai dubi wasu halaye sai sassauta wannan wajabci da gwargwadon yadda larura za ta hukunta kaga dai sai ce fa'a ba haske zahabi fil ilaji ta'widi sai musulunci ya halatta amfani da zinare a wajen magani na sauyin gaɓoɓi al-ilaji shine wata gaba ce daga cikin gaɓoɓin jikinka ta riɓe ko ta lalace sai likita ya ce da za a kafa zinare a wurin to zinare zai iya tsayawa a matsayin wannan gaba to yanzu ya rage musulunci ya haramta maka zinare kuma to ko zai ji tausayinka sai musulunci ya ce ya halatta ko kun gane kun ga anan wasu lazimai ne na sam ba a yi maka sassauci kai amfani da zinari ba amma sai haƙori ya karye ko kuma sai ake so za a yi maka cikon haƙori sai aka ce in aka narka ruwan zinari aka ɗura a cikin haƙorin shi kenan ya gyaru ya warke ko kuma sai aka ce wannan haƙorin da ya karye da za a samu na zinare a sa shi kenan ya yi yanzu musulunci addini ne da zai ce ai tun da haramun ne sai dai ka haƙura haka siddan da wawulan bakinka ko kuma ka haƙura ga kogo a cikin haƙorinka duk sanda ka sha sukari ko wani abu mai zaƙi kai ta fama da azaba musulunci ya ce haramun ne a'a a nan sai musulunci ya dubi sauƙi da ya baka dangane da waɗancan abubuwa amma da gwargwadon yadda bukata ta kama za mu zo za a yi magana dangane da wannan jama'a za ku yi mamakin ikon Allah da ke cikin zinari za ka ga zinare ba wai wannan madda ta ado ce ke cikin shi ba kawai yana ɗauke da wasu sinadarai a cikin shi waɗanda suke magungunan wasu abubuwa masu ɗimbin yawa nan ne kuma in Allah ya kai mu zan zo mana da wani bincike wanda za ka yi mamaki a waɗannan zamunna sai aka samu masana suka dubi zinare da sinadaran da ke cikin shi sai aka samu waɗansu daga cikin waɗannan sinadaran a cikin wasu karau din wato a cikin wasu karafuna da wasu baramai din sai zama da a ce wata larura kuma za ta faru sai ga an ce a narka kaza a baɗa shi ko a ɗura shi a wuri kaza shi ke nan sai ga wannan abu Allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi ya yi maganin wannan matsala za mu zo da wannan bahasin insha Allahu ta'ala domin a cikin wannan littafin akwai inda al-Imam Ibn qayyim ya tattauna dangane da wannan al'ilaju ta'awidi din ina fata an gane wa liman bihi hukka sannan wanda yake da kirci an san kirci ko wani ciwo ne wanda yake fito maka da kuraje kai ta susa kana susawa kuma zafi na karuwa wurin yana ƙara zama ja yana ƙara ɓamɓarewa to shine hukka musulunci ya yi sassauci ga wanda yake da kirci ina fata an gane fi libasil hariri wajen shi kuma ya sanya alhariri tsarki ya tabbata ga Allah kaji kuma wannan irin kirci za mu zo mu tattauna shi mai ke sababar da shi wani sirri ne tattare da alharini da ya sa ha alharini yake maganin irin wannan to a waɗannan zamunna menene bincike ya nuna na zamani wanda kuma wasu cututtukan waɗanda har wayo su ma alharini yake maganinsu na Eh. Eh. Eh. a ya danganta sai in babu madadinsu ko an fahimta maganin mura da ke sa maye idan ya zama babu madadin shi to a nan ne za a shigo da wannan babu amma in ya zama akwai madadin shi fa wanda hakikanin al'amari akwai madadin nashi a cikin asibul badil to sakamakon wannan sai ga cewa ashe ci gaba da shan magungunan da suke bugar da ɗan adam don su saman mishi da lafiya wanda asali shi ma wata hikima ce galibi suna danganta mura zuwa ga gajiya ko wata ƙura ko wani hayaƙi da ya taru a cikin kai ko a cikin jiki ko makamantan haka sai ganin in ɗan adam zai samu cikakken hutu to wannan gajiya za ta wargaje. idan dan adam zai samu wani bacci da zai samu yanayi da zai rinka fitar da iska da jan numfashi mai kyau to zai haifar mishi da wannan hayaki da ya tare a cikin kanshi zai iya ainihin wato sacewa don an fahimci wannan hikimar ashe asali shi maganin mara da suke bawa wanda ke sa maye ko ke sa bacci wato sababin ya samar da bacci ne da zai sa dan adam ya samu hutu to shin ko akwai maganin wannan akwai magungunan waɗannan hatta ibn qayyim a farko farkon wannan littafin za mu ji inda zai tattauna mana magungunan waɗannan Allah ya taimaka na yake cewa wa mimma taqaddama yazharu lana jaliyan to daga bayanan da suka gabata abin da yake nufi da bayanan da suka gabata jama'a ka ɗauka tun daga farkon muƙaddimomin nan da muke zai bayyana gare mu ƙarara annal islama nazara li sihhatil ajsam ka hajatin asasiya fi hayatin nas wato shi musulunci dangane da lafiya ta jikuna yana ainihin wato duban ka hajatin asasiya fi hayatin nasi kamar wata bukata ce wadda take ita ce tushe ta rayuwar mutane wato kamar yadda musulunci ya ba da muhimmanci game da abinci da abin sha haka musulunci ya ba da muhimmanci dangane da kula da lafiya domin tabi'iyyan ne cewa ba za a rayu ba sai da ci da sha to musulunci bai ce haramun ne a ci a sha ba to haka musulunci dangane da kula da lafiya ya ba da matukar muhimmanci a matsayin kula da lafiya haja ce asasiya wato matsala ce bukata ce wadda take ta asali a rayuwar mutane walizalika ha bil ibadat Don haka musulunci sai ya kusantar da kula da lafiya din da ibadoji ولذلك فالمسلم مدعو للعناية بالصحة الفردية والعامة للمجتمع دان هكا مسلمشي واتو مسلمي abin nema ne da ya kula da lafiyar shi shi kaɗai da kuma lafiya ta zamantakewar inda ya samu kanshi don girman Allah a yau ku shiga cikin anguwannin da ke zariya dinnan waɗanda yake zallansu za ka iya cewa musulmi ne a ciki Dauki misalin muciya shikaji daurawa ɗauki misalin tudun wada ɗauki misalin anguwannin da ya zama zallansu musulmi ne a ciki shiga cikin garin Zariya, shiga tsakiyar garin kano shiga tsakiyar sokoto da sauran makamantan waɗannan za ka je ka samu tarin shara a kowane gida za ka samu kwata a kowane gida ba haka ba shiga kowane ɗaki yanar gizo-gizo buhu nawa za ka cire shiga sorayen malamai da ke karantar da risala da askari da blogul marami da riyadu salihina kwando nawa na kunkunniya za ka cire ka zazzago tana lilo akan malami yana karantar da addinin musulunci ko kun fahimta jama'a wannan abin takaici ne domin yayin da addinin yake kiranka da ka tsabtace jikinka mun tattauna dangane da yanke kumba gyaran gashin kai gashin baki kula da tsabtace gashinka na gemu gashin hammata gashin mara bakinka sannan suturarka sannan ina za ka kwanta tsakar gidanka falanka kofar gidanka duk waɗannan abubuwan don girman Allah ku je ku dubi yadda al'umma mu take ciki ko kun fahimta jama'a to abin da zaka ce yanzu wannan wacce gwamnatin musulunci ake jiran a kafa wadda za ta kirayi musulmi kuma su yi tsafta wannan ba shari'ar musulunci ba ce shari'a ce ba ta da bambanci da kowace shari'a ta hududi da kasani. a ƙarƙashin wannan za ka gane cewa anya musulmin kuwa sun shirya su yi aiki da shari'a domin a yau in kana son ku ɗibi rikici da iyalinka a gida idan kana son 'yan uwanka da kuka gaji gida ɗaya ku kwashi rashin zaman lafiya a makarantar ku ko a ajin ko a kasuwa ka matsa game da shara da tsafta ka gani za a ɗauke ka wani sabon mahaukaci ne Allah ya sa daidai da lokacin an fara hunturu sai a ce dama iska ta kada shi kuma haukar shi ta zo mishi ne da tsafta haka ne ko ba haka ba ko kun fahimta jama'a amma sun manta a cikin haukan da suke ciki na dauɗa da ƙazanta a yau musulmi nawa ne goge bakin shi da safe kafin ya ci abinci musulmi nawa ne goge bakin shi da daddare kafin ya kwanta musulmi nawa ne a yau ya sanya wani tsimma ko ta takarda ko wani mayani ya share ta sono daga hancin shi musulmi nawa ne a cikin wannan watan ya sa auduga ta share kunne ya share kunnen shi to don girman Allah ka je masallacin juma'a ranar juma'a da aka ce an wajabta a wannan rana dole ne haƙƙi ne ga musulmi namiji ko mace ya yi wanka ya yi aski ya sa turare ya yanke kumba haƙi ne a kowane musulmi ka je ka tare get din masallacin juma'a a ce duk wani musulmi ba zai fita daga masallacin ba sai an aske sumashi sai an aske gashin hammata sai an aske gashin mara sai an yanke kumbashi ga tarin bola da za a samu na suma da tarin bola da za a samu na kumba to yanzu wannan jama'a tsakani da Allah kungiyar Khan Christian Association of Nigeria ita ta hana mu wannan tsabtar? ita ta hana mu ba sannan ka je masallatanmu na juma'a ka shiga inda ake wanka ka je inda ake tsugunan fitsari ka je ka gaya waɗannan wuraren suke gwamnatoci azzalumai su suka hana mu tsabtace waɗannan saboda haka idan musulmi za su yi aiki da shari'a kawai su tashi su yi idan kuma ba za su yi aiki da shari'a ba suna jiran sai an samu wani bazan fare irin yarima ya zo ya kaddama musu da shari'a to kenan su saurara amma dai ku gane cewa idan Allah yana da mas'uliyya kubra dangane da masu mulki akan tsaye da adalci to yana da mas'uliyya kubra a kan hukuma wajen bin shari'o'in da suke ala kati kulli fardin wa kulli mujtama to da kowa ya shirya kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati ka shiga kowace anguwa a yau za ka ga waɗanda suka fi kowa kazanta da kwana a wuri mafi ƙazanta su ne mutanen da annabi ya kira sun fi kowa daraja a wurin Allah su ne waɗanda suke karatun alkur'ani to daga nan za ka samu akwai matsala wannan khairiyar da annabi yake cewa ta khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyi qur'ani yake koyar da shi a ji a samu malamin da ke karantar da makarantar allo ka je ka dubi inda yake kwana wata nawa ba a share karkashin buzun shi ba ka je ka dubi almajiran a ina suke kwana a ina suke cin abinci aina suke zama suke karatun allo Dubu kwatar da ta ratsa gabansu suna karatun allo sannan dubu jikinsu mun samu kanmu a 1970s da 1980s in aka zo da wani sabon sabulu da wani sabon omo ana son a yi tallan shi fa almajiri ake kamowa a zo a wanke shi da sabulun sallaye ko sabulun lock sai a tara daudar a wani bahu sai a ce ku duba an manta ko ba wannan sabulun wannan dauda za ta fita don wannan dauda ce ta wata tara ko ta shekara biyu ko ta shekara uku me yasa ba za a dubi wani ya dawo daga makarantar firamare ba a tare shi an san babu wannan dauda a jikin shi ka dubi irin kalmomin da suke faɗi ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago wannan shine abinci mafi kaskanci da lalacewa ku gaya mini waɗannan su ne za su zama malamai a gobe su ne za su kiraye waɗannan kiristocin su dawo cikin addinin musulunci A السؤال الذي يطرح نفسه wa حل islami mustaqbal fi nigeria anya musulunci yana da kyakkyawar future a Najeriya nan kuwa? shi yasa yau 'yan nollywood masu drama na ainihin kasashen inyamurai da kasashen yarabawa da masu drama na turanci duk inda suka zo cikin drama su in za a ɗauko wani kaskantacce mai wanke mota ko wani kaskantacce mai shara a gida ko wani kaskantacce getman sai gaji sun ce aliyu ibrahim tukur shine sunan getman din za gani shine bai iya sa hula ba shine bai iya turanci ba shine bai iya kaza ba shine bai iya kaza ba kar ka manta fa haka suke kallo na haka suke kallon ka haka suke kallon mu haka suke kallon duk al'ummar mu to mutanen da suke mana nazara duniya suna kallon muna ƙasa da su a addini a rayuwa a fasaha a ilimi a ci gaba a kuɗi a komai muna nan muna hayaniyar cewa wai su zo su shiga addinin mu ba za ka damna lil islam menene mu gabatar wa musuluncin wanda hatta 'ya'yan da muka haifa zan tashi su sha'awar musulunci me dalilin kafa kungiyar nasfat yarabawa ne a lagos da ogun da makamantan waɗannan jihohi suka yi kukan cewa 'ya'yayensu ranar lahadi suna tafiya cocina wurin 'yan mata kiristoci da abokansu samari ba don komai ba saboda cocinan an gina su da kyau cocinan suna ɗauke da fasahohi na zamani cocinan suna ɗauke da 'yan mata kyawawa da samari masu tsafta amma an kato masallaci ranar juma'a ba abin da za ka gani karan farko a sahun farko da za ka taho wa masallacin sai jerin kutare kamar guda saba'in ga sunan suna jiran ka ba su sadaka sai makafi in ka shiga masallacin ba abin da za ka ji sai zafi da wari da karni da ɗoyi in ka ɗaga kanka nan sai ka ji wannan saram ya danno ka da warin baki sai ga wannan da kwantsa wannan da kaza wallahi wannan shine analysis ɗinsu don haka matasan sai suke kyamar irin waɗannan wuraren sai suke ganin ga wasu wurare nan an gyara su malamin mai wa'azin ko faston mai wa'azin ga shi ɗan gayu ya taja kanshi ya gyara jikin shi ya sa turare mai kanshi ya sa takalmi da safa komai ya haɗu ya yi daidai yana wa'azi kaga tsalle yake ya tashi sama ya dira sannan kwamfuta ce a gaban shi sannan mutum dubu goma ne a cikin ɗakin taron suke sauraron shi amma kowa yana jin shi yana ganin shi ɗari bisa ɗari ba wanda ake karewa sannan ga wasu kyawawan 'yan mata an shirya ga wasu samari masu tsafta sannan wurin kuma gashi da sanyi na air condition so da aka sai suka gane matasan suna tafiya wannan wurin to kai saboda jahilci sai suka ɗauki ba bayahude a matsayin shi ne zai musu bincike game da waɗannan matsalolin da ya gano matsalolin sai kuma solution ya ce to don samar da kyakkyawar mafita game da wannan dole ne musulmi su zo su kafa wata ƙungiya wadda ita ma za ta rinka yin services ranakun asabar da lahadi kaga yahudanci ya shigo sannan wannan kungiya ita ma ta samar da wasu nunannun 'yan mata waɗanda za su rinka sanya ainihin suturu waɗanda za su rinka jan hankalin waɗannan samari sannan a zo da wasu tsare-tsare waɗanda za su jawo hankalin 'yan siyasa kama addu'a da ba da wasu magunguna da makamantan haka da wani yanayi wanda wurin zai zama yana da daɗin zama kuma wurin zai zama akwai high table akwai kaza akwai kaza akwai kaza babban document ne sai ran da ta kama zan fito muku da shi za ku gani insha Allah haka suka tashi suka yi wannan aikin sakamakon haka aka samar da kungiyar nasfat gasunan suna services su hakan an tafi filin arafa hakan an tafi mina haka a muzdalifa haka a makka haka a madina haka a ko'ina wasu waɗanda suke matasa ne masu kishin addini su kuma sai suka yi tunanin abin da za a yi su ne ranakun asabar da lahadi ɗin da ranakun kirsimeti a rinka ƙirƙiro da laccoci waɗanda za a rinka wa musulmi su na ga sai a ce duk ranar ashirin da biyar ga watan disamba akwai lacca wadda za a fara ta tun daga safiya har zuwa karfe hudu na la'asar ba don koyi ba wai dan ka a bar samarin musulmi su tafi waɗancan tarurruka na kiristoci ni na taɓa zuwa na gabatar musu da lacca the title is signs of the last hour alamomin tashin alkiyama a ranar kirsimeti amma abin da zaka ce shin wai musulunci dama shi ba shi da tashi mafitan ne sai an yi tunanin a tare asabar da lahadi a tare ranakun kirsimeti to daga nan za ku gane gazawar da waɗanda ake kiransu malamai suka yi a wannan yankin namu na duniya in ba don wannan gazawar ba ya za a ce har an bar musulmi suna sha'awar abubuwan da kiristoci suke a wuraren ibada don haka sun tafi can musulunci kuma ya zama abin kyama musulunci ya zama baya cikin yanayin da zai zaburar da kai har ka ji abin sha'awa ne sannan ku dubi wata na ƙasa malamanmu a wannan nahiya da muke ciki ta duniya da ake kira najeriya sun bar mu na ƙasa ta shafe mu a yau musulmi yana tsoron ya bayyana shi musulmi ne a cikin jami'a yana tsoron ya bayyana shi musulmi ne a banki a asibiti yana tsoron ya bayyana shi musulmi ne idan an je wani workshop na wasu masana professionals it doctors ne engineers ne lawyers ne pharmacists ne waɗanne iri ne Yama yake ya bayyana shi musulmi ne in yana da wani suna na al'ada ɗan ladi ko fashola sai bayyana shi sunan shi na addini muhammad ko ahmad shi kuma sai sa shi in abbreviation sai sa ɗan ladi md kaza me yasa me yasa amsar ita ce malamanmu ba su shirya mu yadda za mu iya withstanding din halin da muka samu kanmu ba ma'ana za mu iya jure halin da muka samu kanmu yadda za mu iya ansa dukkan challenges da kalubale wanda za a iya turo mana domin matsalar ita ce idan yanzu duk inda ka fito ko kaki ko kaso wannan misalin ya riga ya zama muntaba ba yadda za a yi da shi duk inda ka fito a Najeriya kana cewa daga Zariya kake abu na farko sai a ce ka san albani abu na biyu kana cewa kai almajirin albani ne shikenan sai a ce wuce kai mana sallah ana zuwa sai a ce to sa mana bulogul maram ka rinka karantar da mu haka ne ko ba haka ba idan ka san cewa ba za ka iya amsa wannan challenge din ba sanda aka ce maka ka san albani ka san in ka ce eh za a ce to zo ka karantar da mu bulogul maram tun farko sai ka ce baka san shi ba gwamma a yi mamakin kana zariya baka san albani ba da a kure ka akan ka san albani eh a ni ɗalibin shi ne ma ka ɗauka daga nan za a ci gaba da kawo maka ti da burodi da kwai sai a ce to zo karantar da mu salihi salihina zo nan dama ga wani hadisi ta kwana uku ana rikici ya inganta ko bai inganta bai mana bayani in ka san ba za ka iya amsa wannan kalubalen ba za ka yadda to haka sai musulmi muka samu kanmu kana tsoron ka ce kai musulmi ne saboda the next question za a ce to ku ne terrorist ku ne masu kashe mutane ku ne masu buga bom amma an ka san kana da amsoshin da zaka bayar ga dukkan challenges mu ne kawai suka bar mu a arewacin ƙasar nan musamman da kuma najeriya gaba ɗayanta in ka je ka samu musulmi kawai ƙungiyar izala za ta ce tana haɗa wa'azin ƙasa Kungiyar Emerson za ta ce tana yin IVC waɗanda suke cewa suna da'awa irin ta salafiya su kuma za su ce ai suna tara matasa tsakanin magariba da isha su ne musu karatuttuka amma abin da za ka ce wani mataki aka ɗauka na gina al'umma don wannan matakin mataki ne na al'ummar da ana gina su kuma ana ci gaba da wayar da kansu Ka dai wa'azin ƙasa da wa'azin jiha da wa'azin mako wani abu ne wanda yake na zaburarwa ne da faɗakarwa ba shi ne na ginin al'umma ba Don tun da kake baka taba ganin an yi ginin ƙasa gari ya waye ana bashi ruwa ba ko ka taba gani an yi ginin ƙasa gari ya waye a zo ana fesa mushi ruwa ka taba ganin an yi haka saboda ba gini ba ne. ko kun fahimta yawa ba za ka ga an bashi ruwa ba Ba gini ba ne ginin siminti da dutse shine gini don haka ruwa ake bashi don ya ƙara haɗuwa na ƙasafa wargajewa zai ƙara yi kun fahimci wannan ashe sai an san an yi gini ne sannan ake wayar da kan mutane in ba gini ba ba a wayar da kan mutane saboda haka wa'azin ƙasa wa'azin mako karantarwa da wa'azin magariba da laccoci na ivc da sauransu ya kamata su biyo bayan wasu matasa ne da an sa ana karantar da su na hau da sar balaga da Adam, mustalayil hadisi da usulul fiqhi usulul tafsiri da aqida a ce waɗannan matasan ana ta karantar da su ta wani bangare kuma an cusa waɗannan suna karatun civil engineering waɗancan suna mass communication waɗancan suna accounting waɗancan sun tafi suna ta takhasusat a fannoni daban-daban to sai a ce an gayyato wani babban malami zai yi muku wa'azin mako an gayyato za a yi taro na ivc don a ba da shawarwari a ji menene lapsis din matasan musulmi amma sai zama gaba ɗayan waɗannan al'ummomin kawai sun dogara ne su waɗanda ke cewa su ne salafiya wai in ya sa ya nemi su tafsiri tsakanin magariba da isha din ran laraba yana ganin wannan ya isar ya nemi su bulugul marab ya nemi su minhajul muslim ya nemi su umdatul ahkam su kuma waɗancan shikenan tunda sun sanya wa'azin mako waɗancan tunda suna yin IVCs amma asalin ginin al'ummar fa ba a yi to waɗannan abubuwan su ne nake kira ba da ruwa ma'ana ƙarin ƙarfi kenan sau da haka muna da ɗalibai guda saba'in waɗannan na abu waɗannan na fce waɗannan na polytechnic suna karanta kowane fage to sai a ce to a ƙarshen shekara duk watan disamba za mu ware mako guda za a gayyato dr salisu shehu daga bauchi za a gayyato Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu daga Zaria za a gayyato isa ali ibrahim daga gombe za a gayyato zai a ce za a zo za a gayyato malaman nan za zo su wayar musu da kai su kara musu karfi ko kun fahimta saboda an gina su ginin siminti amma wallahi a shekara arba'in ana wannan wa'azin ƙasa ana wannan karatun minhajil muslim da umdatul ahkam in kuka waiwaya baya sai ku ga ma za sana'atum lil islam sai ku ga babu komai don haka ku natsu da kyau jama'a ku sani da cewa muna fuskantar wasu ƙalubale ne waɗanda zama da muke a nan muna karatu muna tattauna matsalolin nan wallahi shi kan shi ƙalubale ne gare mu ƙalubalen shi ne yanzu mu muna ta faɗin waɗannan nazariyatin ɗin mu ma tambayar da tatrahu nafsuha alaina السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو ماذا نقدم وماذا قدمنا وماذا سنقدم ita ce tambayar don ba tambaya ce muka yi a kan wasu ba a kanmu za ta fara sauka kafin ta tafi a kan wasu ba suka ce muka yi ko nuna na ƙasa kan wasu ba a kanmu muka fara tabbatar da suka tukuna sannan ta tafi a kan wasu don kowa ya tsaya yi waiwaye ya gane ina ne yake da matsala ya gyara amma wallahi ina gaya muku wannan hayaniyar da musulmi suke a duniya ba ita ce ake kira da'awa ba kuma wallahi ba ita ce za ta sa wanda ba musulmi bai fahimci musulunci ya za a yi musulmi sun zo madina a matsayin 'yan gudun hijira ina son kusan waɗannan musulmi da suka taru a madina fa tun daga annabi sallallahu alaihi har abubakar ba zaman lafiya ne da kwanciyar hankali ya kawo su garin nan ba gudun hijira ne ma ka ce gudun hijira ma'ana za ka iso da kyar ko ka iso da haƙi ko in ma ka tambaye ka ta wacce kofa ka shigo ka ce ku kawo ruwa dai in sha wani sai bayan shekara goma zai iya tuna cewa to kaga ta inda na shigo garin nan jama'a mun fahimta amma ya aka yi suka zo suka samu kabilun ausu da hazraj suka zo suka samu kabilun banu Ƙuraiza da banu Kainuka, suka samu yahudu da nasara suka samu mushrikul arab masu sana'ar hannu masu kimiyya da fasaha amma saboda wasu waɗannan musulmin 'yan gudun hijira suka waye gari sun yi takin over na garin har yau in ka shiga garin ba ka jin labarin asalin 'yan garin kana shiga garin sai dai ka ji kabarin annabi kabarin abubakar kabarin umar ina kabarin suwana da suwani sannan shiga cikin baƙi algharkat sai a ce maka nan kabarin fatima nan na usman ina na yan garin wannan yana nuna maka yan garin ba su wani abu ne? a waɗannan bakin sun zo da hidimarsu da ƙwazonsu har sun lullube ji abin da waɗancan suke a kai amma yau muna garurukanmu jama'a ba a 'yan gudun hijira muke ba ba yaƙi ake a garurukanmu ba a cikin zaman lafiya ake amma mun kasa kawo ci gaban da tsirarun arna da ke kewaye da mu za su karɓi addini za su fahimci mahasinul islam kamar yadda na gaya mana kullum suna ganin mu a cikin mu kuturta take amma akwai kutare yarabawa a ƙasar yarabawa amma ba inda za ka je ka same su layi guda sun taru suna bara akwai makafi yarabawa da inyamurai ba inda za ka je ka same su sun taru suna bara kai a inuguma wani abu da na gani ya bani sha'awa jeren giyar wasu makafi guda bakwai samari sai aka ɗinka musu uniform kai ka ce 'yan kadet ne kowa da shaɗin shi ya yi zanzaro da takalmi an yi polishin nashi wai ashe 'yan makaranta ne makafi amma da la'asar sai su shigo cikin gari kuma suna bara ita kanta bara in suka zo gabanka sai ka ɗauka cewa sojoji ne dan suka zo sai sun yi wani fareti tukuna sun yi wata sarawa sannan sai ga kowa ya rike kafaɗa kowa sai ka ji wani ya fara faɗin wani zikiri sai ka ji sauran sun amsa wallahi kuwa a inugu na ga wannan jama'a bishop an yago street amma kuma 'yan makaranta ne amma mu in za a gani sai a gansu a cikin jigata da cikin wahala da sauransu kuma kullum wai muna kokarin justifying cewa wai wannan musulunci ne wai musulunci ya tabbatar da bara ai wannan abin da ake musulunci ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a akwai kalubale mai ɗimbin yawa akan wanda wallahi sai mun shirya wajen mu iya ainihin amsa shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to shine sai malam yake cewa min ma taqaddama yazharu lana jaliyan anna al-islam nazara li sihhati al-ajsam ka hajjatin asasiya fi hayatin nas daga bayanan da so gabata al'amarin ya bayyana gare mu karar cewa shi musulunci ya dubi kula da lafiyar jiki a matsayin wata bukata ce ta asalin rayuwar mutane walizalika qaranaha bil ibada dan haka ya kusantar da kula da lafiyar jiki da ibada a ina zaka iya dauko mana wannan a cikin alqur'ani ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wasiyabaka rabbaka fakabbir wa thiyabaka fahjir duk waɗannan ayoyi sun zo suna magana akan tsaftace addini daga shirka sai kuma suka zo suna magana tsaftace jiki da sutura da wuraren ibada da sauransu ka duba yadda Allah ya gwama masu a wuri guda ولذلك فالمسلم مدعو للعناية بالصحة الفردية dan haka shi musulmi kiran shi ake zuwa ga kula da lafiya ta mutum guda da kuma kula da lafiya wal'amma lilmujtama kuma kula da lafiyar gaba ɗaya ta zamantakewar gaba ɗaya ashe yanzu jama'a abun kunya ne a ce wai a ƙasashen musulmi ko a jihohin musulmi har sai an fitar da wata rana asabar ta ƙarshen mako wai an kira ta sanitation day wai ranar tsafta musulmi kullum a cikin tsafta yake sannan don girman Allah ka je ko da ƙauyuka ne na inyamurai ka je ka gani ba sallah asuba suke ba amma karfe shida na asuba za ga an samu wata budurwa sai ta share compound din gaba da baya sai ta yayyafa ruwa sai ka ga wurin ya baka sha'awa ku dubi gidajenmu yanzu ku dubi kwatocin da suka wuce gaban gidajenmu a yanzu ku dubi bolar da ke cikin gidajenmu ka je ka shiga cikin kicin din da ake dafa maka abinci ka je ka shiga cikin ban ɗakin din gidanku ka gani ka je wata kwata da ta ratsa tsakiyar gidan haya ka gani a inda za ka ga gidaje ne manya-manya da ɗakuna manya-manya na sauro in dare ya yi kuma dukkan su za su yi gudun hijira su dawo cikin ɗakunan nan na mutanen kuma mutanen nan su ne abincinsu likai yabqal mujtama'ul muslim musulunci ya yi haka ne domin zamantakewa ta musulunci ta musulmai ta kasance kawiyan ta kasance tana da ƙarfi haka ne wa fatiyan ko sannan kuma ta kasance ainihin wato cikin ainihin ni'ima walan yutimma lahu zalika amma fa wannan tsafta da gyaran wuri da gyaran jiki da zama lafiya ga musulmi ba zai taɓa yiwuwa ba illa fi zilali ta'alimin rasul sai a bisa inuwoyi na karantarwar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alkarim wanda yake karimi fin nawahi tibbiya a dukkanin ɓangarori na kula da harkar lafiya haka ba za ta taɓa yiwa ba jama'a sai a bisa hasken wahayi yanzu dan Allah muna da littafin riyadu salihin muke zama cikin kazanta littafin riyadu salihin na ya tattauna waɗannan matsaloli sahihul bukhari aladabul mufrad na al'imamul bukhari duk waɗannan littafan sun tattauna waɗannan matsalolin dangane da tsabta muna da waɗannan littafan muka zauna haka to sai ka ce wai da muke jawo ayoyi muna cewa a uminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil waɗannan ayoyin muna jin za su yi intiba'i ne kaɗai akan masu hukunci har da mu domin mu ma din wani bangare na qur'ani ne ake dauka a aiki da shi wani bangaren a kyale shi dan na tunanin a yanzu akwai gwamnatin da ta sa maka dokar cewa kaka sake ka share gidanka sai sau daya a shekara ban san wannan gwamnatin ba a Najeriya ko ta karamar hukuma ko ta jiha ko kuma ta tarayya hasali a da lokutan baya har duba gari ake da su waɗanda za su shiga su duba kaza su duba kaza su duba kaza Allah ya kyauta wa idza kana almuslimuna alyawm idan ya zama musulmi a yau yamurruna fi marhalati takhallufin sihhi suna shudewa a cikin yanayi na ci baya game da ainihin lafiya a yau musulmi suna cikin ainihin takhalluf as-sihhi ma'ana su ne suke baya a wajen al'amarin kula da lafiya Fazalika wannan fa ya faru ne bisababi bu'dihim an ta'alimil islami sahihiyya saboda sababin nisan su game da karantarwar da musulunci yayi dangane da kula da lafiya musulmi a yau sun ci baya game da waɗannan ko yanzu a cikin garin makka fa wallahi tallahi a cikin garin makka akwai anguwannin da in ka shiga sai ka sa marani ko wani abu ka hancin hancinka sannan za ka iya wuce tsakanin wannan gidan da wancan gidan bola ce dankare da tsutsotsi eh suna wari a cikin garin maka ba a ƙauyen maka ba yan faramita yan tazara ket daga ka'aba gidaje ne ga sunan kazamai ne anguwanni ne kazamai za ka samu wai fa tare da haka fa gwamnati tana da masu kwashe shara waɗanda awa hudu suna yawo suna kwashewa amma su al'umman ne gaba ɗayan tsafta ba ta dame su ba a kwashe sharar a kawo maganin tsafta a zuba amma bayan minti biyar sai ga wani ya jeho sharar daga sama saman windo sai watso ta sai ta bi ta ɓata bangon gidan ta ɓata ko'ina jama'a wannan shine halin da musulmi suke a irin waɗannan ƙasashen da ake ganin nan ne inda tushen musuluncin yake amma an biladina wa duwalina fa haddis bila haraj malam ya ce li'annahum abin da ya ja haka sai dan su musulmi inda ma tabbaquha li awwali marra a yayin da suke aiki da waɗannan tsare-tsare na kula da lafiya a karan farko asmarat hadhihi ta'alim waɗannan irin karantarwa sun bayar da sakamako mujtama'an sahiyan sun samar da zamantakewa mai lafiya naqiyan wadda take mai tsafta misaliyan kuma a bar kwaikwayo ina fata an gane Baina ma kanat mudun urubba a wannan lokacin da daulolin musulunci da garurukan musulunci ke kula da tsafta ko a lokacin kuma biranen kasashen turai bi khassa musamman wal amma yammacin duniya kuma baki Za zaka samu tambaqu bil su kuma suna cike ne da ainihin wato al'kumama, ita ce shara wata dujju bil hasharat sannan suna cike da alhasharat ɓeraye da jaba da karnuka wato isu fi hal khanazir aladai kuma suna kashi akan titunansu a sanda musulunci ya gyara kasashen musulunci irin su andalus irin su darussalam da makamantan birane ire-iren waɗannan makka da madina ɗin zaka je ka same su fes suna ƙanshi suna sheƙi a daidai wannan lokacin a kamar karnuka na ɗari bakwai da suka wuce kenan a daidai lokacin ƙasashen turai musamman da kuma yammacin duniya baki ɗayanta kana yawo cikin tituna ne kana ganin shara ko ina kana ganin aladai ne suna kashi kana cikin tafiya sai ga jaba ta zo ta wuce sai ga ɓera a guje sai ga maciji sai ga kyankyasai su ne hasharat to abinda nake so ku duba yanzu yanzu kuma abin sai ya kallaba sai ya juya yanzu mu ne garurukan mu za a ga waɗannan yanzu ka shiga cikin muciya ko cikaji ka shiga daurawa ko dogon bauchi shiga cikin tudun wada ko jallesu su ka shiga anguwar kwarbai ko kuma ka je cikin ainihin anguwar karfe ko makamantan anguwannin da musulmi suke zaune ka je ka same su da waɗannan irin cututtuka da waɗannan shara har ya zama wai a anguwar musulmi wai babu wurin sa shara so da haka filin da ya rage ba a gina ba sai su mai da shi wurin sa shara filin da ya rage ba a gina ba nan ne wurin sa shara da zarar mai wurin ya zo ya katan gefa sai kuma a samu wani kango nan za a fara zubar da shara amma fa ka ɗauka a cikin plan ɗin da hukuma ce babu wurin sa shara a akwai na ɗaya in ma an samu wani dan kishin kasa ya ji ya sai wurin saboda tsabar kishin ƙasa na biyu in ma su mutanen anguwar wannan wurin ya yi musu nisa don haka su ba za su tafi su kai ba idan aka zo aka bullo musu tsarin kowa ya aje abin zuba shara a kofar gidan shi duk wata a zo a kwashe biya kaza ce ce fa kuma in biya kuɗin kwashe shara waɗannan musulmin mu kenan jama'a ko kun fahimta to kun ji malam yace zakaratu doktora sijred honaka fi kitabiha shamsul arab taqla'u ala urubba wannan littafin na neme shi akan intanet na ga ya zo da wani suna shamsul arab tasfa'u in ka neme shi da haka ya fi fitowa shamsul arab tatla'u ala urubba wata bayahudiya ce mai suna honaka ta faɗi a cikin littafinta mai suna hasken larabawa ya haskaka ƙasashen turai ta ce annan rahalatal andalusi wani mutumin ƙasar andalus mai yawo ɗan yawon ƙasa ya shiga wannan ƙasa ya fita ya shiga yawon nan ƙasa a tsartushi, mutumin garin tartush kataba fi jaulatihi fi urubba a cikin tafiyar shi da ya kewaya ƙasar turai ga abin da ya rubuta ya sifu ahalaha wa sukanaha, yana siffanta mutanen ƙasar turai a wancan lokaci da kuma ainihin yadda mazauna ƙasar turai suke ya ce ƙaffalat lihahum sai ka ga turawa a wannan lokaci ga sunan gemunsu ya yi tsawo wa shu'uruhum sannan gashin su gashi nan yayi tsawo saboda rashin tsafta yake magana wala yaghsiluna malabisahum ba sa wanke suturun su wala yastahimuna ba sa wanka illa marratan sai so daya au marrataini fi kulli ami so ɗaya ko su biyu suke wanka a kowace shekara so ɗaya ko su biyu suke wanke suturarsu a kowace shekara turawa kunjiyar da suke a wancan lokacin ina fata an gane wannan rihila ce ta wani malami littafin muna da shi na neme shi cikin hayaniyar littattafan bangan shi shi ya ambaci wannan a tartushi malamai ne waɗanda suke 'yan yawon duniya ne su ya shiga wannan ƙasa in ya shiga ya zauna ya ga yadda rayuwar take zauna ya yi rubutu a kai ya yi rubutu a kai irin su ibnu batuta da sauransu to dukkan ire-iren waɗannan galibi sun yi wannan aikin shekara 700 da ta gabata ne don ka zo kana karantawa sai ka ji yaya kano take a wannan lokacin sai ka ji Ibn batuta ya ce ya zo ya same ta gari ne gashi nan da yawan soraye da ganuwa ta kewaye an sa makuba an yi ado a wuri kaza an sa kaza an yi kaza Ke ga wani abu ya gani bai fahimce shi ba sai da ya tambaya sai ji a wata harka ce ta tsaro gashi nan mutane cikin fararen tufafi mutanen suna kaza suna kasuwanci suna kaza suna kaza suna kaza ibn batuta haka ya ba da labarin birnin kano wajen shekara 800 da ta gabata jama'a mun fahimci wannan da kyau to irin waɗannan din ne shine ya ba da labarin kun yadda ƙasar turai take a wannan lokacin a yanzu yaya ƙasar turai take tsab take ko kun fahimta jama'a sannan ka shigo kasashen mu kuma gani mu muke da waɗannan na nasoshin amma kuma mun bi kasashen mu yanzu cikin dauda a duk lokacin da kace za ka sa ido game da gidanka sai kowace mata ta tsaftace ɗakinta sai kowane ɗaya tsaftace ɗakin shi sai an tsaftace gida sai an yi kaza sai an yi kaza to za ka shiga abin da ainihin filosofar suke faɗi that if you continue to create laws and acts idan ka fara kirkiro dokoki da tsare-tsare to you are accumulating more enemies to yourself kana ƙara wa kanka makiya ne to abin da yake faruwa ke za su waye gari za su ki jininka za a kyamace ka da ka sai a ce isauri ki ɗauke fannan gashi nan zai zo yanzu nan zai amma kafin ka zo fa an bar fo kashi awa uku kudaje sun rufe dab da fo din kuma fa ga miya nan ana ɗumama muku za ku ci wannan musulmi kenan ko kun fahimta sannan wai sai in ciwon kwalara ya barke wai sai a ce wai an na haza kul huwa min indi anfusikum ina fata an gane kowa je bincike ka gani kowace mace ta je ta bincika yau shekara nawa bata sauke kabet ɗinta ba ta shayi bayan kabet din gidaje nawa ne na bera, cikin kabet din kwanso nawa ne na kyankyaso ko kun fahimta jama'a wai sai sallah ta kusa da kwana uku sannan za ga an fito da kwanuka ana ta wankewa yo ba dole ne a yi asiri a samu wani lungu a aje muke shekara guda na wahalar da ke batun da sai shekara kike wanke ɗaki ko kuwa Allah ya kyauta malam yake cewa wa ta'ammal اعتراف وتأمل اعتراف وتأمل اعتراف at-tabib al-injilizi برناردو Shaw yace ka tsaya kuma kai mai karatu ka lura da ainihin furcin da wani likita baturan ƙasar ingila ya fi kitabi a cikin littafin shi mai suna hairatu tabib hairatu tabib wa huwa ya ce. inna birtaniya ita ƙasar birtaniya wato britain ƙasar ingila indama sta'amarat juzra sandish lokacin da ainihin wato ta mulki wani tsibiri na sandish musulmi ne kad amilat bi kulli wasa'il dhab duk wata hanya ta ƙuntatawa ta yi amfani da ita wal igra, da kuma takurawa da tunzirawa ala tahwil sukkaniha min dinil islami ila dinil masihiyya na ta juya mutanen wannan ƙasa daga addinin musulunci zuwa ga addinin almasihu malam salim sai marmaza ya ja lamba a nan ya ce haza kafa kuskure ne a kira addinin kirista da cewa almasihiyya ya ce wa sawab an nasraniya nasaranci zai kamata a ce eh, na fata an gane domin haka ce almasihu to almasihu hakikanin addinin na masihiyan ke amma a nasraniya ce kawai dan nasraniya din jama'a nasraniya din daga nazaret ne nazaret ma'ana suna danganta kansu ne zuwa ga Nazareth inda aka haifi annabi Isa Malam ya ce hatta haka ne? hatta na jihad fi zalika ta tirsasa waɗannan musulmi ta hanyar takura musu da matsa musu da tunzura su daga addinin musulunci har suka shiga addinin kiristanci kuma ta nasara walakin nan natija sai dai kuma mai biyo baya hiyan tisharul amrad ita ce yaduwar cututtuka alfattaka waɗanda suke kashe garkuwar ɗan adam wal a da kuma ainihin cututtuka waɗanda suke yaduwa ina fata an gane baina ha a tsakanin waɗannan al'umma wa zalika bi sababi bu'udihim an ta'alimi dinil islam wannan ya faru ne sakamakon nisansu da suke da karantarwa addinin musulunci dan da suna bin addinin musulunci suna da tsafta suna da zaune lafiya aka zo aka tursasa suka koma suka shiga wannan addini wanda baya kula da tsafta baya kula da mutunci baya kula da kaza shikenan da zinace zinace komai ya barko musu yanzu kasar haiti din nan da ake cewa jama'a dama mutane ne kazamai ina fata an gane sannan mutane ne waɗanda yake zina luwaɗi babu wani ainihin alfarma ko misalar zarratin kowace da kowane irin matsayi gare ta a wurin tana iya zama abokiyar zinarka da haka ku dubi bayan da aka yi wannan girgizar ƙasa dama yaya suka zo suka ƙara cudewa zinace-zinace kazanta yanzu kuma sai kwalara ta ɓarko musu yanzu kuma kwalara ce take ta kashe su Tun me ya faru saboda nisan su da karantarwa ta addinin musulunci allati ah, taqdi ko bin nazafatil mutlaqa wadda karantarwa addinin musulunci tana hukunci akan tsabta sake babu kaidi tsabta cikakkiyar tsafta. yadda za ka tsabtace ruwan da za ka sha a musulunci haka za ka tsabtace ruwan da za ka yi wanka da shi don ka ga musulunci ya hana ayi fitsari a cikin ruwa da yake kwantacce kuma a zo a yi wanka cikin shi ashe yadda musulunci ya bada muhimmanci game da tsaftar ruwan sha haka musulunci ba bada muhimmanci game da tsaftar ruwan da za a yi wanka da shi sai malam yake cewa fi kulli saghiratin wa kabira musulunci ya bada muhimmancin tsafta game da duk wata mas'ala ko ce ko babba ila haddil amri bi naqsil azfar har bi qasl azfar har azafar har ma musulunci ya kai gaba da ne akan yanke kumba Watan ma tahtaha da kuma tsabtace abin da ke kasan kumba din wal'inaya bi bidafni ko alkalamat da kuma ainihin ba da muhimmanci game da kumba da aka yanke aje a binne wannan kumba gashin da aka aske aje a binne shi me yasa saboda yaduwar cututtuka a kawar da su duk wannan na daga cikin kula da musulunci ya bayar jama'a kuma waɗannan abubuwan ai ina ganin duk mun karanto su amma abin da nake so kowa ya nutsu da kyau jama'a daga karanta su zuwa yanzu ka je ka ba kanka wannan amsar wane tasiri ne abin ya a rayuwarka yau kwananka nawa baka yanke kumbarka ba kwanan ka nawa baka yi buroshi ba sumar kanka gashin hammatarka gashin mararka sannan ke ki je ki dubi kicin ɗinki yaya ban ɗakin ki yake shin kina dogaro da cewa tun da hijabi kike saye da shi ki kwana uku baki wanka ba akwai matan da madogararsu hijabi suke saye da shi da haka sai ta zauna cikin dauɗa kwananta uku ba ta wanka ba shi hijabin ya kai wata shida bata wanke shi ba me yasa saboda aiwai hijabi to gaskiya jama'a idan har ana son a yi wannan transition din me yasa na kira shi transition hijira ko ƙaura ko sauyi daga ƙazanta zuwa tsafta sai kowa ya fara da kanshi da jikinka da suturarka ka dubi hularka ka dubi kumbarka ka dubi takalminka dubi kauje da faso da ke kafarka sannan ku je ku binciki masallacinku na je zan yi wa'azi a wani masallaci jama'a shekaran masallacin ashirin da ginawa na zo zan wuce sai na samu ana shara na ce kuna shara ne suka ce wallahi tun da aka yi masallacin nan shekara ashirin ba taba share shi irin sharar da ake mishi ba shine a share shi gaba daya a ɗaga komai a share sai yau shekara ashirin haka ake sallah to sai ka je ka ga ko babu sabis a coci sai an share ta kullum gari ya waye za a share ta ran litinin talata a share ta laraba alhamis juma'a a share ta asabar da lahadi ma a share ta amma mu yaushe ake sharar masallacin juma'a ranar juma'a idan sha biyu ta yi sai zo a gurguje ga dan agaji ya tafi a guje wai sai ga ana wani gudu ni sai kasa gane ma'ana wannan gudu kwana bakwai da me kuke yi sai ga ya tafi a guje sai ce tsintsiyar ma ba a ganta ba sai ce to bara dan kakkabe bara dan kakkabe ina fata an gane ka dubi motar da kuke zuwa wa'azi da ita yau kwana nawa ba a kai ta wanki ba dubi microphone ɗinku dubi amplifier blower za ku siya na'ura ce ta hure iska game da na'urar lantarki rediyo talbijin amplifier speaker da sauransu blower nan nawa ce naira dubu uku ce ko naira dubu biyu a siyo ta huu a sa a bushe wannan iska sai ka ji speaker ku ta koma ta rangada ɗau sai ku ji amplifier ku ya koma ya rangada dau amma a sa lasifika da amplifier sai ka ji suna diminishing a hankali a hankali sai ka daina jin su an kunna fa amma ba a jin kura ta zo ta dankare su to yadda wannan kunnan lasifika yake ko haka shi ma limamin kunnan shi haka yake shi ma haka kunnan shi yake cike da wannan wakarar cike da dauda yadda wannan amplifier ko microphone yake da dauda haka hancin limamin yake haka haƙorin limamin da za a samu wasu likitoci su zo su ce limaman musulmi za a wanke wa haƙora wallahi da sai kun ji hudu gobi sun fara fita da sura ba yadda suke ba a da saboda wani limamin wasu haruffan ba za su faɗu ba ya yi wata shida bai goge bakin shi ba sannan zai ci goro zai ci muruci zai ci daushe zai ci komai zai ci kuma ya zo ya hudu ba dole ne wasu harufan ba za su fita ba domin akwai harufan da yake sai haƙuri ya yi fes za su fita to watan shi shida bai buroshi ba bai asuwaki ba in an taɓa shi kuma tsabar neman ya nuna walitaka ce to ku duba yadda mutane suka jirkita musulunci eh da dauda kuma wai da haka ne wai kullum suke zagin waɗannan arna wai sun isa zo su musulunta ina ganin fajadirun lahum ya fi dacewa gare su su yi zargi me yasa waɗannan musulmi ba su sun shiga christianity ba ne saboda ibn taimiyya a cikin littafin shi iqtiba'u siratal mustaqim yana cewa wajibi ne ga musulmi a kowane zamani su zama suna da tatawur al'ilmi ci gaba na ilimi ci gaba na fasaha ci gaba na wayewa ci gaba na komai domin kada 'yan bayansu su tashi su gansu da na ƙasar da za ta sa su kyamaci addininsu ko kun fahimta jama'a turawa ne ke tashi suna tafiya andalus da islamic spain je su karanto biology da chemistry da physics da technology da engineering pharmacy da law sciences duk a can suke tafiya suna karantowa turawa ko kun fahimta amma abin da nake so ku gane da suka je yau karatun nan fa ba su ta'asirantu da mu ba su yarda sun karɓa addinin mu ba ma ilmomin rayuwa da inganta rayuwa su suka je suka yi sai suka to sai suka zo suka gyara wannan dauda da bola da bera da kyankyasai da kwari da ake gani a kasashensu a yau mu in an samu wani ya je yayo karatu in ya dawo yaya zai tunanin ya tara al'umma shi rinka wayar da kansu ba zai tunanin haka ba domin shi din yana da matsala mu ma din talakawan da zai zo ya samu muna da matsala shine da ya zo ya ce zai kafa wani tsari a na wanda za a sa samari su rinka kaza ya ce wai shi so yake mai da mu turawa yo mu turawa ne mu da aka haifa cikin kwata kwata ta ne mana wani abu da kai a haife ka ka ji wani tsoho alfahari yake da su cikin kwata ma aka haife su <laughs> ina fata an gani magariba za ta ga kwatami sai ga datta sun kawo sun aje ana in suka ci kuma kowa ya buɗe teɓar ya sha iska sauro ya ciza abin da zai ci za ya shiga cikin gida Allah kiyaye na'am na'am eh. Eh. Eh. Eh. a za mu je mu samu waɗannan hadisan malam hadisin magana, ziyarar kuturu ko cin abinci da kuturu ko makamancin haka akwai shi a wannan littafin insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malam ya gama mana wannan muqaddima jama'a sai zai ɗauko mana wata mas'ala fiqhiyya amma kuma hakika na al'amari mas'ala aqadiyya ce ita ce waɗannan karatutuka da za mu fara jama'a sunansu a tibbin nabawi likitancin annabi sallallahu alaihi wa sallam shin likitancin nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ijtihadi ne na annabi alfardi nashi an bi'atihi wal mujtama allazi nasha fiha wato wannan likitancin waɗannan magungunan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke bayarwa ya ce a sha zuma ya ce a yi amfani da habbatu sauda ya ce a yi amfani da zaitun ya ce a samu ruwan sanyi a yi kaza wannan abin haka annabi ya tashi cikin laraba da ƙuraisha suna yi shi kuma sai kawo abin cikin musulunci don haka kenan wannan abin asalin gargajiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi islamization ya musuluntar da ita ko kuwa waɗannan abubuwan da yake kawowa wahayi ne fa'idar wannan saɓanin za ta bayyana gare ka idan na ce maka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sha zuma zuma na maganin ciwon ciki shin wannan abin in ya kasance asali annabi ya samo shi ne daga maganin gargajiya da haka har yanzu bai wuce maganin gargajiyar shi ba annabi ne ya faɗi ko ba annabi ne ya faɗi ba don haka zaka iya karyatawa zaka iya musu zaka iya cewa akwai kuskure ko kuwa wannan zuma da ya ce a sha wahayi ce yadda da karyata ta da karyata umarnin sallah da karyata Allah ɗaya ne yana sama duk ɗaya ne wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai amma da yake malamai sun tattauna akan wannan matsala a matsayin mu na masu koyon ilimi da karatu to ma za mu dan tattauna don mu ji abin da suka haskaka domin gaba mun haɗu da matsalar mun san irin yadda za mu fuskance ta malam ya ce madal ihtijaju bil hadi nabawi iya karfin kafa hujjan da za a iya da shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shu'unit tibbiya wal ilajiyya game da harkoki na kula da lafiya da kuma harkokin ba da magani wane irin ƙarfi ne shirya annabi take da shi game da magunguna da kuma kula da lafiya shin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a rinka yin aswai wannan umarni ne yake bayawa wanda in ka ga dama ka yi ka ko kuma in ka ga dama ma ka bari kuma bai da wani tasiri game da biyayyarka da annabi sallallahu alaihi wa sallama malai ce ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhihi al-mas'ala ala qawlayn malamai sun yi saɓani game da wannan mas'ala zuwa ga fahimta guda biyu a nan bari in tsaya in yi bayani dangane da saɓanin malamai da ake cewa karka taɓa tunanin saɓanin malamai da ake cewa professors ne guda biyu a department ɗaya a lokaci guda suka haɗu suka kasa rikin consensus akan matsala ɗaya ko kaɗan wani professor ne daga jami'a kaza a wata ƙasa daban ya zauna ya wani bincike iyakan binciken shi ya kai shi ga cewa kaza ba zai yiwu ba a daidai lokacin da wani profesa kuma daga bayan wancan ya rasu ya tashi shi kuma ya je nashi binciken ta yiwu ma bai taɓa sanin abin da wancan ya ce ba shi kuma ya nashi binciken shi kuma sai kai ga conclusion cewa abin zai yiwu kai kuma da ka zo daga baya sai ka ɗauko research ɗin wancan professor da wannan professor sai ka haɗa sai ka ga cewa masana sun haifar da saɓanin fahimta a nan to ka taɓa tunanin irin wannan saɓanin da malaman izala da ɗariƙa da malaman izala jos da ta kaduna suke yi da malaman salafiya da malaman izala da malaman salafiya da malaman ɗariƙa suke karka taɓa ɗauka irin wannan ko kaɗan waɗannan malamai su imamu abu hanifa abu hanifa ya zo ya yi malanta shi hayyabar duniya ba a san wani mutum kuma a duk duniya babu wani mutum mai suna al malik imamu darul hijira a madina babu shi don haka maganganun da abu hanifa ya yi ta yin su ya yi ta yin su ne iyakar karfin ilimin shi da tsoron da sanin shi daga baya aka samu wani ya taso mai suna Al'imamu malik to karkai kuskuren fahimtar magana ta na ce sanda al-imamu abu hanifa yake dare a duk duniya babu wani mutum mai suna Al'imamu malik haka ne amma akwai wani mutum mai suna maliku dan anas saurayi ne dan makaranta a madina kamar yadda yake a lokacin da ake da wani hamshakin ɗan siyasa a najeriya ta arewa mai suna ahmadu bello sardauna a lokacin babu wani ɗan siyasa da aka sani da ahmad mu'azu a bauchi ya kamata ka iya bambancewa saboda haka a daidai lokacin da ake magana akan abu hanifa malami ne maliku ba malami ba ne baya fatawa dan makaranta ne yana ta fama da abin da zai koya ne imamu abu hanifa ya fatoyin shi ya kwanta ya rasu daga bayan maliku ya zama malami ba garinsu ɗaya ba na haka imamu maliku bai ihsa'in fatoyin abu hanifa ba bai haddace su duka ba balle a ce ya rinka duban duk abin da abu hanifa ya faɗa ne shi kuma ya ce bari ya ga kuma mai nashi ra'ayi amma ɗalibai da suka zo daga baya waɗanda ke ɗauko rahotannin maganganun malamai a lokacin su ne suka rinka ba da labarai na abubuwan da imamu abu hanifa ya faɗi su suka rinka ba da labarin abubuwan da imam malik ya faɗi sai a ji abu hanifa ya ce kaza halal ne sai kuma a ji maliku ya ce kaza haram ne to cewa da za a yi maka malamai sun yi saɓani ba irin saɓani ne da a yanzu za ka ji malamai ga su a masallaci ɗaya a ƙungiya ɗaya a ƙida ɗaya mazhabi ɗaya digirinsu ɗaya amma kuma su tashi baran-baran wannan ya ce kada abu wani sallah ma kawancan ya ce kada abu wancan sallah ba haka ba ne so da haka duk sanda ake cewa ikhtalafa ahalul ilmi to ba irin ikhtilafin malaman ƙasa ku ba ne jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka dangane da wannan matsalar malam ya bibi maganganun malamai sai gama ganganu guda biyu ne al'awwal magana farko man ja'ala jami'a aqwalir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hujjatan shar'iyya ala al-ibad in sabatat magana farko ita ce malaman da suka sanya maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su hujja ce ta shari'a ga bayan Allah matukar sun tabbata in dai har hadisin ya tabbata game da aƙida ne game da ibada ne game da bada magani ne game da yankan kumba ne to hujja ne wajibi ne kowa ya bi babu bambancewa amma da sharaɗin in ya tabbata naka in bai tabbata ba fa ya zama hujja ba don haka a cikin hadisin da al'imamu abubakar ibn sunni ya an ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan kakkare ya kama shi sai ya samu lalle sai ya kunsa akan yatsa sai ya rinka addu'a Allahumma ya musaghir al-kabir wannan hadisi za'ifi ne munkari yanzu wannan hadisin bai zama hujja ba alal ibad li annahu lam yasbut saboda bai tabbata ba a cikin hadisin bukhari an samu wani ya zo ya cewa annabi dan uwan shi na fama da ciwon ciki annabi ya ce je ka bashi zuma to yanzu wannan hadisi ya tabbata to yanzu wannan hadisin hujja ne alal ibad idan ka karyata wannan hadisin daidai ne da ka karyata hadisin sayyidina umar innamal amalu bin niyati daidai ne da ka karyata hadisin ubata dan samid da annabi yace wanda ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna jama'a kun ji magana farko wadda ita wannan magana tun kafin mu tafi da nisa jama'a ita ce daidai ita ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi matukar ya tabbata to a kowane fage hujja ce jama'a mun fahimta a nan barin ɗan yi waiwaye akan maganganun da na faɗi a ɗazu kuma na faɗi ire-irensu a farko-farkon karatuttukan nan aisha ta ce wasu masu magungunan gargajiya daga larabawa sukan kawo annabi ziyara daga nan su faɗa mishi wasu sayoyi da wasu ganyayyaki daga nan sai annabi ya ba da fatawa da su sai su waye gari sun zama a tsibbin na bau ko kaɗan karka taɓa tunanin yanzu kuma bayan annabi ya ba da su suna nan a matsayinsu na a sha'abi sun tashi daga a sha'abi sun koma zuwa ga a nabawi a ƙarƙashin haka kasircewa ire-iren waɗannan abubuwan kafircewa nassin abin da ya zuwa qur'ani da sunna ne babu bambanci a ƙarƙashin wannan jama'a maganar farko ita ce daidai to ita ce ta shafe mu dama shin abubuwan da za mu karanta na bibbu a littafin nan da waɗanda za mu shiga wasu wurare mu binciko su matakar sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne kai imani da su wajibi ne ka ƙudurce su ko da kuwa ka kiyaye ba dole ne kai amfani da su ba amma kar ka taba cewa shirme ne kar ka taba cewa ƙarya ne domin magani kuma babi ne na me babi ne na mu'amala babin mu'amala ko ba dole kai kasuwanci ba za ka iya koma kai sana'a hannu ba dole kai kasuwanci ba ba dole kai sana'a ba za ka iya koma kai aikin gwamnati ko kai aikin wani kamfani ba za a ce dole ne kowa ya zama ɗan kasuwa ba ba za a ce dole kowa ya zama manomi ba to haka ba za a ce dole ne in cikinka na ciwo dole tunda musulunci ya ce zuma dole ka sha zuma ba a za ka iya zuwa ka sha wani maganin amma an ce zuma na maganin ciwon ciki dole ne ka yadda in ka karya ta tafa to ka cewa Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam al-akhar magana ta biyu ta malamai man ja'ala aqwalahu wa hadiyahu hujjatan fi ma kana muttasilan bi umuriddin magana ta biyu ita ce waɗanda suka sanya maganganun annabi sallallahu alaihi da shirya shi hujja ce ga abin da ke da alaka da addini kadai kal imani billahi wa asma'ihi wa sifati kamar imani da Allah da siffofin Allah da sunayen Allah wal imani bil mala'ika wal kutubi war rusul da kuma imani da mala'iku da littafan Allah da manzannin Allah wal yawmil akhir da kuma yadda da ranar lahira wasu suka ce iyakar nan ne kadai in annabi ya magana za a yarda da shi wal ahadith al mubayyana li ahkam al halal wal haram haka kuma wajibi ne a yarda da hadisan da ke bayanin kaza hukuncin shi halal ne da haram wal fara'id da kuma hadisan da ke bayani dangane da abubuwan da suka shafi farillai ko kuma dokoki na rabon gado wata abuda da kuma hadisan da ke bayani akan ibadoji kamar sallah wal mu'amalat da hadisan da suke magana dangane da mu'amaloli kamar aure da jihadi da makamantansu ha da makamantansu min umuri dini wa shari'a na al'amuran addini da shari'a amma al'umuru duniyawiyya suka ce dangane da al'amuran a duniya fa fala yalzamu an ta kuna takuna i'tiqadatihi wa ko aqwalihi fiha mutabiqa lil waqi' suka ce ba lazimi bane abubuwan da annabi ya kudurce da aƙidojin da ya kawo da maganganun shi su iya zama daidai da yadda al'amari yake don annabi na iya cewa ku yi kaza ku haɗa kaza da kaza ku shuka kuma wannan al'amarin aka shuka sai zama kuskure sai suka ce li'annahu la silata li hadha al'amr bi maqamin nubuwa domin kuwa irin wannan al'amari na yau da gobe sai suka ce bai da alaka da matsayi na annabta na haka annabta ta zo ne don ta gyara addini kadai ba ta da magana dangane da rayuwar duniya bal malam ya ce qad yaqa'ul khata fi zalika li'tiqadu qalilan aw kafiran kai kudurta ma cewa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na mu'amala to kudurta haka kan iya haifar da kuskure kaɗan ko mai yawa bal qad yusibu ghayrahu haythu yukhti'u huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai wani abu ma na iya samun wani a yayin da zai zama annabi ya ce kaza kai kuma ka ɗauka kai aiki da shi sai ya zama wani al'amari ya zo ya same ka misali ya ce maka sha kaza kuma sai ka sha ka mutu saboda ba fagen shi bane wannan fa magana ta biyu ce ake kawo ka ku rikice wadda kuma tun farko na gaya muku ba daidai ba ce to ga ƙarin waɗannan maganganun na haka malam salim ya ce wa za'amu masu wannan magana suka riya cewa wai anna hadha alqawl laysa fihi hattun min mansubin nubuwa fadin wannan magana ma bai rage mutuncin annabta ba a halin faɗin wannan magana fa ya zartara mutuncin annabta cewa annabi na iya faɗin wani magani ka sha ka mutu me yasa saboda yayi karambani ya shiga harkar da ba ta shi ba subhanallah wannan faɗin wannan magana jama'a kuma wai sai su riya cewa wannan abun fa bai rage daraja annabi ba allazi akramahu Allah bihi annabtar da Allah ya karrama annabi da ita li'annahu sai suka ce domin kuwa shi wannan matsayi na annabta mansibul ya duru alal ilmi bil umuri diniya matsayi ne wanda ke kai da komowa dangane da sanin al'amuran addini kadai amma al'amuran da ba su shafi addini ba fa to wannan matsayi matsayi ne wanda yake baya iya ainihin wato katsalandan ya faɗi wata magana wadda ita magana za ta zama daidai jama'ar musulmi ga karatu ya yi karatu akan wannan matsala amma lokaci ya ƙure na haka za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba zo a ci gaba da tattauna wannan matsala a inda za ka gane cewa asalin wannan matsalar ku natsu da kyau ku ji jama'a asalin wannan matsalar ita ce ta kai malamai na musulunci da suka yarda da ita da kuma 'yan boko a yau suke ganin karambani ne malamai su sa baki dangane da al'amuran lafiya da al'amuran kimiyya da fasaha da al'amuran da suka shafi harkokin rayuwa ta duniya malami ya tsaya game da tsarki da azumi kawai amma malami bai da ta cewa game da harkokin siyasa malami bai da cewa game da harkokin gudanarwa malami bai da ta cewa game da harkokin lafiya malami bai da ta cewa game da komai ina fata an gane wannan maganar ba ƙaramin kuskure ba ce domin wani abin mamaki intervention na addinin musulunci game da harkokin duniya a ayoyin alkur'ani jama'a ya fi intervention ɗin da ko kuma adadin ayoyin sun fi adadin ayoyin da suka zo suna magana akan ibadat adadin hadisan da suke magana game da mu'amalat sun fi adadin hadisan da suke magana dangane da ibadat sai mun zo karatu na gaba za mu tattauna waɗannan mas'aloli insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk